mene aka ce a baya kullo na je ko kwan wace na wa na suna cewa bi isqatil fara'idi addiniyati at sun tafi akan eh, an yafe an soke farilan addini al-fara'id ad التكليفية عن آه، صوت يسوع وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية دكما لشن أيدا فللان الديني والإعتراف بالخصال التوحيدية دكما لأكاري دا حالاي توحيدي فمن اعترف بها wanda duk iyadda da su rafa biya, fa huwa min al wahidin wa hadha min al-asma'i allati yuhibbuna Idan wanda suke so sunayen kenan an tutlaka alaihi wa manatiqihim wa manatiquhum yankunansu khaliyatun min al-masajidi ba masallatai wa yasta'iduna min anha suna zuwa da madadin masallatai da khalawatin da tare-tare yajtami'una fiha wala yasmahuna li ahadin bidkhuliha ba su ba da dama wa wani ya shiga wa yahujjuna ila ihda hadhihi al-khalawat wa hiya khullatu bay khullatu bayadati fi Lebanon ولا يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يزورون كنيسة مريمية ومريمية في دمشق تكي ولا يصومون باس عظم في رمضان إنما يصومون في التسعة أيام الأولى من شهر ذي الهجه wali adadin hamsa wasaba kuma suna ganin darajan kirgen biyar bakwai makanatun khasa fil aqidati ad suna ba da muhimmancin biyar bakwai kamar da zaka ji in an za a karanta ba yi biyar in za a yi wannan ko a yi bakwai والتستر والكتمان من أصول معتقداتهم ɓoyewa su sun wuce da ɓoyewa suturcewa yana daga cikin tushen mu'taqidatihim fa hiya laysat min babi taqiyati innama hiya mashru'atu fi usul dinihim wala yatalaqqa ad-durziyu ainihin aqidatahu wala yabuhunaha bai ainihin karantar da ita bai ba zai karbe ta bai karatunta aqidarsa wala yabuhuna ya ba su bayyana ta ilaihi a bayyana masa ita wala yakunu mukallafan ainihin bi ta'limiha ya koyata illa idza balaga sindul arba'in to lokacin za a iya koya masa wa ya sindul aqali ladayhi وللدروز الآن تواجدوا ينزو أقوس سياسي كبير في لبنان يمثله الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه كمال جنبلات وخلفه ابنه وليد جنبلات وهم منتشرون الآن ينظروا سنة نصنا نعم، واطي قصان ديانوا في جبل الدروس بلبنان ومرتفعات الجولان نكون جولان بجنوب سوريا وفي فلسطين المهتلة حيث قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية سوسنا لتكدى إذن الزمان a wajen Isra'ila ta ba su takardar izinin zama su, su ba sa yaƙi da su. Wa yastarikuna fi hayatil yahudi siyasiya suna tafiya tare jamban bijamin a rayuwar Yahudawa. Fil jaishil yahudi fi hurubihi ziddal musulmi. Wa tujadu lahum rabita akwai alaƙa fi Brazil, kan da alaƙa a Brazil wa Siriliya wa gairaha. نكتفي ba السلام labanan ba kwata falasɗin take ba inda ake a buga littattafai don littafi za ka je yanke mata ba ta labanan ba